Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake saruwa da ku a shirin mana hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Iska mai karfi da ambaliyar ruwa da mahaukaciyar guguwar Florence ta haddasa sun yi sanadin mutuwar akalla mutum goma sha ɗaya tare da tilasta dabban mutane neman mafaka. An ceto ɗaruruwan mutane haka kuma ta haddasa rashin wutar lantarki ga kusan gidaje miliyan ɗaya a kudancin Amurka. cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwa ta amurka ta ce wannan bala'i na ci gaba da haifar da ambaliyar ruwa a jihohin carolina ta arewa da ta kudu yayin da karfin iskar ke raguwa hakan na nufin akwai isasshen lokaci da florence za ta iya haifar da ƙarin ruwan sama kan koguna da tuni ruwa ya cika su tsananin guguwar florence ya ragu zuwa matakin mummunar guguwa da aka saba gani bayan da ta afka jihar north carolina dauke da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya a can kuma a kasar philippines mahaukaciyar guguwar mai lakabi da manhat ta kashe akalla mutum goma sha shida tun isar ta jiya asabar inda ta farar ma arewacin tsibirin luzon guguwar dai ta zamto mafi muni da ta afkawa philippines cikin wannan shekara yanzu kuma ta nufi yankin hong kong da sauran wasu sassan kudancin china ita ma karfin guguwar manhattan ya ragu amma duk da haka tana da hatsarin gaske yawancin waɗanda abin ya ritsa da su sun mutu ne sanadiyar gocewar ƙasa da rugujewar gidaje da an tsayar da yau lahadi a matsayin ranar da ministan harkokin wajen china zai fara ziyarar aiki a philippines amma kasashen biyu sun amince dakatar da ziyarar saboda guguwar an soke tashin wasu jirage sama da 150 saboda manghud kuma lardin guangdong na kasar china ya fada kan lawalin guguwar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani babban kamfanin da ke sarrafa nama Amurka ya amince zai biya diyar dala miliyan ɗaya da dubu biyar ga wasu ma'aikatan kamfanin musulmai waɗanda suka bar aiki bayan wata jayayya kan ɗaukar hutun zuwa yin sallah hukumar tabbatar da adalci ma ma'aikata ta amurka ce ta sanar da wannan diya bayan kwashe wasu 'yan shekaru ana shari'a a kotu tsakanin kamfanin kagrill meat solution corporation da wasu ma'aikata musulmai 138 waɗanda akasarinsu baƙi ne da suka zo daga ƙasar somaliya tun wajen ƙarshen shekarar 2016 ne aka fara wannan takaddamar bayan koran ma'aikatan da kamfanin ya yi saboda ƙaurace bakin aiki da suka yi na tsawon kwanaki uku a kamfanin da ke garin port morgan da ke yammacin jihar colorado yanzu haka dai kamfanin ya sauya tsarinsa ta yadda yake barin musulmi su je su yi sallah idan lokutan ta yayi hukumar da ke kare haƙƙin ma'aikatan ta ce tana da hujjojin da suka tabbatar mata da cewa ana takewa ma'aikatan da suka fito daga somalia da afirka da musulmai haƙƙinsu ta hanyar ƙin barin su je su yi sallah su kuma aka kuma kore su bayan da ya rasa mahaifiyarsa sanadiyar yaƙi hikmatullah dan shekaru goma da haihuwa ya yanke hukuncin shiga wata kungiyar wanzar da zaman lafiya wadda mambobinta ke tafiyar da ɗaruruwan tafiyar ɗaruruwan kilomita a ƙafa zuwa yankunan ƙasar afghanistan daban-daban tun watan yuni domin isar da saƙon wanzar da zaman lafiya da kawo ƙarshen tashe-tashen hankula. da yake magana da murya amurka hikmatullah ya ce bam ne ya fada gidanmu ya kuma kashe mahaifiyata hakan yasa na shiga kungiyar masu tattakin zaman lafiya saboda ba na son sauran yara su ga mutuwar mahaifansu Hikimatullah wanda yake kamar sauran 'yan kasar Afghanistan masu amfani da suna ɗaya ya yi kira ga duk ɓangarorin da ke faɗa da juna Afghanistan da su zauna lafiya don haka shi da sauran yara samu damar komawa makaranta. Ya kara da cewa ina son zaman lafiya saboda ina son na koma makaranta. ranar juma'a ne kungiyar ta isa birnin mazar el sharif da ke zama babban birnin arewacin lardin bark bayan yin tafiya mai nisan kilomita 650 da suka shafi kwanaki 32 suna yi babu takalmi a kafarsu daga ƙarshe tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben shugaba donald trump Paul Manafort ya amince ba da haɗin kai ga kwamitin bincike na musamman da aka kafa a ƙarƙashin Robert Mueller wanda ke gudanar da bincike a kan katsa london ɗin rasha da ta yi a zaben shugaban amurka na shekara ta dubu da sha shida. haɗin kan da manafod ya bayar na haɗa ne da wata yarjejeniyar a kulla tsakaninsa da masu shigar da ƙara wacce za ta ba damar kauce tuhumar wani aikin da ya yi a ukraine wanda ya saba wa dokar ƙasa babu da ya tabbacin kowane irin bayanai manafod zai baiwa kwamitin binciken na mula dangane da shugaba trump da kuma gangamin yakin zaben sa. da aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa nagari na kowa Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Masana suna danganta yawan mace-macen mata lokacin haihuwa da kuma na jarirai kan rashin ilimi. Haka zalika suka ce mata da suke dagewa da zuwa awo zaka iske sun yi karatu. alkaluma sun nuna cewa a galibin inda ake samun waɗannan yawan mace-macen uwaye mata lokacin haihuwa ba za a rasa ƙaranci ko rashin ilimi musamman na zamani ba. Shi yasa har gobe muke ci gaba da kawo muku faɗakarwa daga masana kan muhimmancin ilimi a rayuwa a doron ƙasa da kuma ma gobe lahira. Domin har yanzu a arewacin Najeriya akwai iyaye da suka gwammace su ilmantar da 'ya'yansu maza ba tare da la'akari da tasirin ilimi kan iya mace ba. Sani Shuaibu Malumfashi shi ya haɗa mana wannan rahoto. a najeriya ne kawai fiye da kowane wuri ni dai da na sani da za ka ga cewa iyaye sun mai da hankali ne kawai wajen ilmantar da 'yansu maza mata kuwa ana ganin abin da fi dacewa da su shine in suka tashi wayansu su yi talla wayansu a yi musu aure tun lokaci ma watakila bai ba wannan ba karamin kuskure ba ne kuskure ne wadda shike a ƙarshe ya zama lahani ga mu kan al'ummomi na wannan yanki na najeriya domin yawan 'ya'ya mata ya fi yawan 'ya'ya maza wato kako in haka ne aka ce an kuma mai da hankali ne kawai wajen ba yawan maza ilimi za ka ga cewa to ashe wato rabin al'umma eh, ana tafiya ne cikin jahilci wannan shine ainihin babban makasudin wato irin rikita-rikita da kuma ba da muke samu a ƙasar nan namu musamman a yankin mu na arewa kuma arewa ma ƙasashe irin na hausawa masu iya magana sukan ce idan ka ilmantar da yaro namiji ka ilmantar da mutum daya idan ko ka ba ya mace ilimi ka ilmantar da wato al'umma domin ita mace ita ce Allah ya daura mata wato nauyi na tarbiyyantarwa fiye da namiji namiji yana waje kullum yana neman a fadi a tashi domin rayuwa ya kasance ya tafi daidai da iyali a koda ko mace na aiki larura na tarbiyyantar da yara ya ta'allaka ne a wuyanta saboda haka kaga idan tana da ilimi an samu ci gaba za ta tarbiyyantar da yara ta hanyoyi waɗanda suka dace da addini dole al'umma baki ɗaya ta tashi tsayin daka tabbatar da cewa an mai da hankali hatta irin yaran da ake tura su su almajiranci a ce an tura yaro gabas kowane ɗan koko hannun shi yana bara daga karshe ba karatun alhali ga makarantun islamiyya a kowane ƙauye ga makarantun zauri a kowane ƙauyuka yawancin mu ai duk mun bi wani makarantun zauri ka ne wadda cewa akwai malamai waɗanda suka koyar da yara da safe idan aka yi sallah asuba a ci abinci a tafi makarantar boko a dawo da azahar a yi sallah a sake komawa makaranta wannan haka yawancin duk wani wanda ya kai mu shekaru irin namu ya ainihin ya samu wannan tarbiyyar karantarwa ta addinin musulunci. Profesa Kabir Matu Adam. Kamar yadda kowannen mu ya san muhimmancin ilimi wato a musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama shine annabin da Allah ya aiko don ya ainihin shiryar da al'umma duka to shi kansa Allah madaukakin sarki ya masa umarni da ya nemi ilimi ta hanyar da ya turo masa wahayi na farko mala'ika Jibrilu to ya sanar da shi wa'annan ayoyi su ne kuma wahayi na farko ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min ta'ala ikara wa rabbukal akram bi ma'ana yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta Shi ne wanda ya halicci mutum daga gudan jini ya sanar da mutum abin da bai sani ba ashe kaga ta hanyar ilimi ne kake sanin abin da baka sani ba kuma alkur'ani mai girma wajibi ne ko na musulmi ya koye shi ya iya shi kuma kaga an samu ci gaba ga wayanda ba su samu yin karatu na ainihin islamiyya ba tsawon lokaci yadda aka ainihin wato translation din alkur'ani yadda za a fahimce shi kowane yare aka fassara shi ana kuma yin rubutun shi da baƙaƙe na boko hakan nan ba sai ka ainihin tura 'ya'yanka sun tafi wasu garuruwa ba su je su yi ta wahala suna barace barace saboda da neman ilimin alkur'ani wannan cin amanar to haihuwa ne kun ba daidai ba ne 'ya'ya suna da mahimmanci a gaban iyayensu ma ya kamata su yi karatu saboda tabbatar da ingantaccen tarbiyya Ismi Fatima Muhammad Awal. أعوذ billahi minash الشيطان rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. سأل سائل بعذاب الواجة للكافرين ليس له جافة من الله ذي المعارش تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين هل فصلت كوني كينا da Allah maɗaukakin sarki ya bani alba wani nisan gari na je a gaban iyayena ne na karatun alkur'ani yanzu haka ‘ya'yana suna karatun alkur'ani suna boko ɗaya daga ciki ma babban daga ciki allah ya sa yana jami'a kuma ƙannansa suna tasowa imam sale ɗan kano kenan shugaban alaramomi na jihar kaduna na zo wurin masu gyaran motocin da aka yi hatsari da su inda na tadda shi mai aikin mala sunan ka sunana muhammad malam muhammad kai makaranta kuwa gaskiya ban yi makaranta ba Allah sauki saboda iyayen ba su sa hankali a ciki ba kana da iyali ina da mata da yara na hudu ka sa su a makaranta na sa su a makaranta ɗayan tana jesus 4 tana aji biyar kenan zan ce a makarantar eh. sakandare ko eh. na me ya kwadaitar da ka sa su a makaranta gaskiya saboda ina so yara na su dan samu ilimi madadaci na zamani saboda ya amfane su tunda kaga bayan mu ba mu kada yaran kuma su wasu ba su tashi haka ba samu riba hakan ba saboda kaga sun samu ilimi kaga mu ne da riba saboda koda wani abun da za ake nema kaga su za samu su yi amfani su mu kuma kaga ba mu samu ba tunda ba mu samu ilimin hakan ba shi ne abu da samu ka koyi wannan sana'a to ko akwai wani bambanci da ka iya fahimta daga irin yaran da kake koyar da su wannan sana'a tsakanin wanda ya shiga makarantar firamare da kuma wanda bai taba shiga makaranta ba amma kuma aka tura shi koyon wannan sana'a eh, gaskiya akwai bambanci saboda kaga wanda ya makaranta fahimtar shi daban ne da wanda bai bai makarantan ba saboda ko da kayan aiki muka ce ya dauko kaga wani zai iya fahimci abun saboda karatun da ya koya din amma wanda bai karatu makaranta sai ya je ya tsaya yana kama kama yana tambaya wani abu ne wani abu ne ko akan kwarewa akan aiki wani abun kaga zai iya karanta ya san cewa wannan inda za a sashi wuri kaza wannan kuma za a sashi wuri kaza kaga shi wannan kuma bai sani ba Muhammadu buga buga shi gaban panel bita a nan garin Kaduna. Sani Malfashi murya Amurka daga Kaduna a Najeriya. Shi dai Farfesa Mato kwamishina ne a gwamnatin jihar Kaduna a halin yanzu. A cikin wannan rahoto da aka gama ji yanzu kun saurari alaran masu Ali dan Kano yake cewa Allah ya ga Nabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wahayin farko da cewa ya yi karatu. Yau masana suna danganta koma bayan ilimi da rashin iya karatu. Saboda haka ne Lawal Sani ya ziyarci cibiyoyin ilimi ko karatu a Jalingo Fadar jihar Taraba don jin yadda za a kwadaita a yaran yau sha'awar karatu. Karatu na ban da particular subject. Duk abin da na gani ina karanta, in na ga jarida a ƙasa zan ɗauka ina karanta, in na ga new world in na tafi makaranta sai in je in nemi dictionary a wajen headmaster sai in duba minin din. To haka yanzu za ga yaran da suna son karatu to duk abin da sun gani suna so su sani. Malam Mustapha Buhari na cibiyar nazari da kuma bunƙasa ayyukan yada ilmi na jihar Taraba ke bayani bisa fa'idar yawaita karatu ga ɗalibai. A wannan rahoto na sake bin sawu ne don nemo ƙarin fahimta bisa wannan al'ada na yawan karance-karance da ke ɓacewa sabili da taɓarɓarewar al'amurar ilmi karatun neman takardar shaidar ilmi kadai ba tare da neman zurfin sani ba da kuma kalubali iri daban-daban da sabbin kimiyoyi ke yi wa ilmin matasanmu na wannan zamani. To, yawan karatu yana da amfani don sai ɗauki time naka ba za ka bata lokaci ba. Kuma in kana duk abin da ka karanta, akalla dai za ka samu wani abu a ciki. Idan ka ce kai za ka zauna wai sai lokacin da aka je ka je ka yi karatu. ba zai taimake ka ba da muka je teachers college a mubi muna da wani malami wani bature ana kiran shi musta muna kiran shi musta box duk lokacin private studies shi zai je ya kawo wani katon akwati a cikin akwati nan duka pamphlet ne na stories daban-daban daban-daban to in ya kawo sai ka je ka dauki daya ka zauna a cikin ajidin yana zaune shi ma ka karanta in ka gama kamiyar ka ajiye wani mai ajiye ya dauka ya karanta ya ajiye so idan kun tafi idan mun tafi a lokacin mun koma kilas Ila wani story da na karanta kai ma ka karanta shi sai mu je muna ta discussing a wannan topic din wanda muka karanta to ta haka nan ya sa mutane suka sa zuciya wajen karatu muka shiga zuwa library muna neman novels mu borrow mu je mu karanta mu karanta littattafan history mu karanta na geography abun yana yana da taimako sosai zan ga yaro zai koma hankalinsa duka yana kan karatu ne tarkule ga gajab yana daga cikin daraktocin cibiyar nazari da kuma bunƙasa ayyukan yada ilimin na jihar taraba well the solution to this is to abin da ya dace shine a faro daga fari makarantun share fagen shiga firamare da firamare a shimfiɗa musu al'adar karance-karance ta amfani da ƙananan littattafan labarai masu sauƙi a irin harshe da yara za su iya fahimta. Idan suka fara jin daɗin wannan labarai kuma labaran suka daidaici abubuwa da ke faruwa a kewayar a kulle to zai kwaɗaita musu son karance-karance. tare da gano cewar yawan karatu zai kara maka zurfin tunani ta kuma sanin yanayin halin ɗan adam daban-daban da za ka sadu da su a rayuwarka Na kuma tambayi Mr. Gagajaf ko makarantun jihar Taraba na da dakunan karatu? Well, I would like to say very pathetic. Ina son na shaida maka cewa abin takaici domin da kyar za ka sami ɗalibi ya taɓa karanta wani littafi daga aji ɗayan firamare har zuwa aji ukun sakandaren farko. ba su da masanin amfaninsa ba su da cibiyar littattafai kai ba ma wanda ya taɓa jan hankalinsu zuwa yawaita karatu ko bayyana musu amfaninsa saboda haka sai su yi makaranta daga firamare har digiri ba tare da sanin cewar yawaita karatu kan ƙara maka yawar basiran zaman duniya ba shi ma shugaban hukumar makarantun sakandare na jihar taraba ya yi bayani bisa yanayin ɗakunan karatu a makarantun jihar Uh, the effort of the government is wide, covering all the aspects of education, and library is part of it. Ƙoƙarin gwamnati dangane da ilimi abu ne da ke bai ɗaya. Da haka ya ƙunshi uh, ɗakunan karatu na makarantu. We have the link resources not only in Taraba State but nationwide. akwai matsalar karancin kuɗaɗe. ba ma a jihar Taraba kaɗai ba amma tarayyar Najeriya. Wannan bai hana mu kafa ɗakunan karatu ba. In ka je wasu makarantunmu za ka tarar shugabanninsu sun tanadi wani ɗaki na musamman inda aka ajiye littattafai da suke samu daga ƙungiyoyin iyayen ɗalibai da dai ire-iren su. A makarantun sakandare mataki na farko an yi tanadin littattafai To irin waɗannan littattafai ba a samo su ne don baiwa ɗalibai su kai gidajensu ba. An ajiye su ne don duk ɗalibi da ke niyyar karatu ko nazari ya yi amfani da su. Domin a yanzu ɗalibai ba sa sha'awar yawaita karatu. Sun fi ƙaunar riƙe wayar salula. har ma da ƙananan su da bai cancanta su mallaki wayar salula ba. Ya kai ma a wasu azuzuwan sakandare sai ka ga ɗalibi a inda malami ke koyarwa yana nan makale da 'yan kunnen sauti yana kuma sauraren kaɗe-kaɗensa don haka aka kafa dokar hana ɗalibai zuwa da wayar salula makaranta ya idan ba sa tare da wayar salula a ganina za su mai da hankalinsu ga karatu idan hakan ko ya tabbata nan ne za su fara neman ɗakin karatu kuma mun tanadi ɗakin karatu a kowace makaranta ko da yake ba ingantattu ba ne akwai su a makarantu da dama. Sama da yara dubu sittin ne a duk faɗin jihar Kaduna za su amfana da gudumar kuɗi naira dubu ashirin a duk shekara a zaman matakin ƙarfafa iyaye mata gwiwa su tabbatar da 'ya'yansu suna ci gaba da zuwa makaranta. Shugabar kula da shirin a jihar Hajiya Halima Lawal Usman Musa ba ita ce ta bayyana haka bayan da aka ƙaddamar da shirin a baya bayan nan a jihar shekaru uku a jere kenan. ce mai kula da wannan shiri na tallafa ma 'ya'ya mata wanda ke karkashin bankin duniya kuma muke kiran shi Nigeria Partnership for Education a project. Kun je karamar hukumar Murimi a wannan jihar ta Katsina domin kaddamar da wannan shirin. Wataƙila mai sawa ji ya kuka gabatar da wannan shiri. Wannan shiri mun je karamar hukumar Rimi domin kaddamar da shirin na wannan shekara ta 2018. Kamar yadda da can ya gabata muka yi bayani cewa shirin na shekara hudu ne to a wannan shekara muna kan ta shekara ta uku kuma mun je rimi a inda mai girma a gwamnan jihar katsina a right honorable aminu bello masari ya kaddamar da bada wannan tallafi na kudade domin ganin 'ya'ya mata sun je makaranta kuma ilimin su ya inganta to shine dalilin da yasa aka je wannan wuri to kamar 'ya'ya matan nan duka na jihar katsina ne aka tattara a rimi koko kaddamawa ce aka za a bi sauran lunguna da sako-sako na ta jihar katsina da suke amfana a wannan shiri wannan kaddamawa ce aka yi. domin 'ya'ya mata dinnan sun fito daga duka kananan hukumomi da ke cikin jihar katsina kuma kamar yadda aka sani su wa'annan 'ya'ya mata 'yan aji daya biyu da uku ne wa'anda da farko da can sun ci gajiyar wannan tallafi a aji daya sun ci a aji biyu sun ci a aji uku sai kuma wa'anda suka ci a aji daya da aji biyu sai kuma 'yan bana waɗanda suka shiga suke aji daya to a jimlace gabaki daya aka kaddamar da shi a yanzu haka ana can kananan hukumomi sha takwas waɗanda ke cin gajiya ana rarraba wannan tallafi na dubu ashirin ashirin ma kowace yarinya wadda take a cikin wannan makaranta wadda ke cin gajiya wannan shiri kamar irin in ce a takaice irin yawan makarantun da kuma ɗaliban da su ce riba wannan naira dubu ashirin ashirin yara fiye da dubu sittin da ɗaya 'ya'ya mata su ne wa'anda za su ci wannan tallafi wanda suka kunshi 'yan aji ɗaya biyu da uku ne kuma sun fito daga ƙananan hukumomi goma sha takwas kowace makaranta da take cin tallafin wannan gajiya wadda kuma take a cikin wannan karamar hukuma za su je tare da yaransu domin su an shi wannan tallafi amma eh, shi wannan tallafi ba wai makaranta ake ba ba iyaye mata suke bude asusu a banki bankin microfinance bank wanda yake kusa da su wa'annan al'umma su su je tare da mahaifiya da kuma takardun shaidoji domin su anshi wannan kuɗi na dubu ashirin. Kuma yawan makarantun wa a jiha. Yawan makarantun da ke cin gajiyar shi ya danganta daga kowace karamar hukuma. Wata karamar hukuma tana da goma sha hudu, wata tana da sha takwas. A jimlance dai a yanzu muna da kusan makaranta fiye da dubu ɗari uku da tamanin wa'anda ke cin gajiyar wannan tallafi wanda suka fito daga wa'annan kananan hukumomi goma sha takwas. Hajiya kun an daɗe ana gabatar da wannan shiri kuma wannan abu ne an yi shi domin a tallafa musu waɗannan ilimin mata wanda ake ganin a lokutan baya an ba ilimin baya ko kun fara ganin wasu nasarori a wannan rarraba masu kuɗi da kuke ba raba kuɗin kaɗai ake yi ba ana yin ayyuka da yawa cikin ayyukan da ake yi akwai kuɗaɗen da ake ba ma primary school wanda ake ce ma school improvement grant wanda su wa'annan makarantu muna da fiye da dubu ɗaya da ɗari takwas wa'anda suka ci gajiyar shi domin makarantun nan su samu ɗan wani kuɗi a hannunsu domin su rika rinka gudanar da ayyukan yau da gobe wanda zai sa 'ya'ya mata da sauran yara su samu ingantaccen ilimi kuma bacin haka akwai tallafin da ake ba malamai mata domin su tafi su je su karo ilimi a makarantun gaba da secondary wato nce ma dai na koyarwa to sannan kuma akwai tallafi da ake ba ma su kansu makarantun allo wa'anda ake ce ma integrated quranic schools wa'anda suke koyar da boko a cikin makarantun allo din to duk wa'annan tallafi ana ba da su ne domin a ga cewa makarantu sun ingantu kuma 'ya'ya mata sun ji daɗin zama makarantar ɗaya daga cikin nasarorin da muka samu shine makarantu a cikin jihar katsina in ka je za ka gansu cikin natsuwa da kammaluwa akwai makewayi akwai hilin wasa akwai tallafi da ake badawa domin yara masu shiga sharar fagen firamare wanda ake ce manazir to za ka je ka samu makarantun nan da kayan wasa na lilo da 'yan wake-wake da suke yi bacin haka na akwai babban aiki wanda wannan kungiya ah, ah, ta nipep ko gpe yi take wato shine na horar da malamai a yanzu haka magana nan da ake an horar da malamai fiye da dubu tara domin su kara samun kwazo na koya ma yara musamman fannin koyon karatu an gano cewa yara da yawa ba sa ɗaukar koyon karatu sai su kai aji hudu har shida ba su iya karanta kalmomi ba to ganin haka ya sanya wannan shiri ya fito da shirin da na hausa da na turanci a ƙarƙashin project na rana da ƙarƙashin project na jolly phonics an koya ma malamai yadda za su koma koma azuzuwa su koyar to wannan shi ma babban nasara ce sannan akwai kuma wani ƙarin koyarwa da aka yi ma su shugabannin makarantu na rikon makaranta leadership wanda su ma a nan an koya musu har yadda za su rika ba da ƙididdiga na aikin yau da gobe da yadda za su rika rike ah, attendance na yara zuwan yara da kuma ba da ƙididdiga na ganin cewa makarantar na ci gaba su da kansu za su iya karanta ba ma sai wani ya zo daga waje ya koya musu ba to kaɗan kenan to a jimlance nasara ta farko da ta fara fitowa shine akwai wani ma'auni da muke ce ma gender parity index yawan mata in ka haɗa su da maza wa'anda ke cikin ilimi ko boko to a yanzu maganan nan da ake yi a kafin fara wannan shiri yana ɗigo ne da saba'in da ɗaya to a yanzu maganan da ake yi ɗigo ya ci gaba yana ta rufewa ya hauhau yana neman ya rufe ya zama ɗaya dama ɗaya ake so mace ɗaya namiji ɗaya to a yanzu yanzu ya ba mu digo 84 kaga aga ana ta tafiya muna fata kafin mu gama wannan project duk yarinya wadda ta isa shiga makaranta a cikin jihar katsina to an sa ta a makaranta ya allah ko a fannin sharan fage ko kuma a fannin shiga primary school haka kuma a samu yaran nan a 'yan mata suna karatu da fahimta ba wai shiga makarantar kawai ba mm, a yi karatu kuma da fahimta kuma a samu ingantaccen ilimi. mu dai gatin riba ta ba da shi da jaki. Ni na raba ta yin ba zan rashin dindin nan ba. Abinda gwamnati ka nihi mu dai ilimi ko jami'u ƙanana jihar nan muna da potepo. lokacin suke zai yat satuwan ne ba ƙari a duba ko bara da suna sace su to ga yanzu an ƙara sai yawa mullilwanta to kuma su jami'un ƙanana ana nan ana niyya ƙara su ba fasawa ba sakandare uku gare masa kwato kuma birnin kabi akwai akwai a faɗe ta san kwata da gusa da bidda hambe na bayin ƙetare ta hammar amma na koyon malanta akwai ta koyo kafitali sukuli akwai na fasaha da kasuwanci duk wanda ba mu biro kuma ka ba mu tefa gaza to muna Masu haro da wannan Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamin nan a madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da Jubahiro ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya. Ready to